na yi mafarki kun haifi 'ya'ya masu yawa alhaji ahmad ya ji daɗin wannan albishir da mahaifinsa ya masa ya ce allah ya tabbatar da wannan mafarkin naka alhaji bafa ya ce amin daga nan ya ba wa ahmad dama ya ce ya je nemi auren balkisu zai je ya fahimtar da hajiyarsa za ta haƙura alhaji ahmad ya ce masa to ya tafi gida yana farin ciki to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba haka ko aka yi bayan sati ɗaya alhaji ahmad ya kai kuɗin auren bilkisu mijin hajiya amina malam musa ya amsa ranar da aka kai kuɗin alhaji baffa ya faɗa wa hajiya salamatu mahaifiyar alhaji ahmad cewa an kai kuɗin auren alhaji ahmad tashin hankali a ranar alhaji babba ya ga masifar hajiya salamatu da bai taɓa gani ba ta fituttuke ta ce ita sam bata san wannan magana ba sam dan tabba zai auri balkisu ba ba irin nasiha da alhaji baffa bai mata ba kanta haƙura alhaji ahmad ya auri balkisu amma fir hajiya salamatu ta ta ce ita bata yadda ba har da faɗin idan ta bari an yi auren to sai dai bayan ranta abin ya bawa alhaji baffa mamaki ya ce mata tun da abin nata ya zama haka za a yi auren alhaji ahmad ko da ranta ko babu ranta in ya so duk abin da za ta yi ta yi sai an yi auren in allah ya yadda tun da abin ya zama haka hajiya salamatu ta ce to shi kenan sai ta ga yadda za a yi auren shi ko alhaji baffa ya ce za ta gani kuwa to su alhaji zakari da alhaji sani suka ci gaba da zuga mahaifiyarsu hajiya salamatu akan kada ta bari alhaji ahmad ya auri bilkisu duk rintsi da tsanani hankalin alhaji ahmad ya tashi sosai ganin yadda mahaifiyarsa ta tayar da hankalinta akan magana aurensa ya je ya samu mahaifinsa alhaji bafa ya ce ya haƙura da auren Bilkisu, tunda abin ya zama tashin hankali Alhaji Baffa ya kalli ɗansa Ahmad ya ce Ahmad ka kwantar da hankalinka. Allah ya riga ya haɗa wurinka da Balkisu. Ka taɓa ganin Allah ya haɗa abin mutum ya ce ba za a yi ba? Alhaji Ahmad ya ce a'a. Ya ce to ka gani? Ka kyale salamatu. Komin faɗanta za ta yi ta bari sai an yi aurenka da Balkisu. Ko me za ta ce maka ka yi haƙuri Allah ya gani kana yi mana biyayya daidai gwargwado. kai ma dole mu baka naka hakin jikin alhaji ahmad ya yi sanyi sosai hankalinsa ya tashi sosai saboda ta da hankalinsa da ya yi a kan aurensa gashi alhaji baffa ya ce shi sai an yi auren ba za a fasa ba ita kuma hajiya salamatu ta dage ta ce ba za a yi ba Tofa wannan rikicin duniya allah shi ya san yadda zai yi da wannan rigimar auren alhaji ahmad da balkisu to hajiya salamatu ta dinga shiga malamai da bokayi ita san bata yadda ba sai an wargaza auren bilkisu da alhaji ahmad haka ta dinga bin malaman da bokaye tana barnatar da kudinta suna tafiya iska har gidan hajiya amina hajiya salamatu ta je ta yi wa hajiya Amina tatas ita da balkisun ta ce hajiya amina ita ce munafukar da ta haɗa wurin alhaji ahmad da balkisu hajiya amina ta yi ta kuka tana ba ta haƙuri sai da ta gama ƙare mata cin mutunci sannan ta baro gidan balkisu tana ɗaki tana jin faɗan da mahaifiyar alhaji ahmad take yi ta yi shiru ta ce ni, balkisu na shiga uku kawai na haɗa su da mahaifiyarsu bilkisu ta shiga ɗaki ta samu hajiya amina tana ta kuka ta je gabanta ta zauna tana ba ta haƙuri ta ce ta kwantar da hankalinta in dai akan magana aurensu ne mahaifiyarsu ba ta so to ta haƙura idan alhaji ahmad ya zo za ta ce su haƙura da juna ya je nemi wata ya aura tun da abin ya zama tashin hankali Haji Amina ta share hawayenta ta ce ba za a yi haka ba. Balkisu ta ce saboda mai zaki ce ba za a yi haka ba a ina ganin dole ne hakan ta kasance kada ya zama ni ce silar ku da mahaifiyarku hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ku yi min addu'a allah ya bani wani mijin bilkisu ta faɗawa hajiya amina kalamai masu ban tausayi hajiya amina ta ji tausayinta to haka aka dinga rikici a cikin gidansu alhaji ahmad hajiya salamatu ta dage ta ce ba za a yi auren nan ba shi kuma alhaji baffa ya ce in dai shi ya haifi alhaji ahmad to sai ya auri balkisu tunda bai ga illar da balkisun take da ita ba haka fa al'amari ya ta tafiya cikin tashin hankali da rikici alhaji baffa ya sa an tsaye da magana auren alhaji ahmad da balkisu sabon wata mai kamawa sha ɗaya ga wata za a yi bikin hajiya ya salama ta ƙara figewa duk ta rame saboda ta sa fitina akan magana auren su alhaji zakari da alhaji sani sai da hura wutar fitina suke yi a kan ba za a yi auren ba ana sauran sati biyu ɗaura auren alhaji ahmad da bilkisu sai hajji salamatu ta kama rashin lafiya mai zafi tun da take bata taɓa yin irin wannan ciwon mai zafi haka ba ba shiri aka ɗauke ta aka yi asibiti da ita alhaji ahmad da su alhaji sani suna tsaye a gabanta alhaji baffa yana ta tofa mata addu'o'i hajiya salamatu ta kalli mijinta ta ce alhaji ka gafarce ni mutuwa zan yi ka yafe min abin da na yi maka kai kuma wannan yaron ka yafe ni ishara ce ubangiji ya nuna mun akan aurenka da balkisu na tsaya kai da fata ba za a yi auren ba har ina faɗin ba za a yi ba sai dai bayan raina to gashi za a yi auren bayan rannawa. wannan ya zama ishara ga sauran jama'a akan abin da ya faru a kaina Allah ya sa auren ku albarka ya ba ku zuriya mai albarka Allah ya maka albarka wannan yaron hakika kai ɗa ne mai biyayya kana yi mana biyayya daidai gwargwado amma san bana gani to ka yafe ni abin da na yi maka ahmad ya ce ba komai hajiya ni daman ban ɗau komai ba akan abin da kike yi mu ke uwa ce a gare ni dole ne miki biyayya komai iyaye za su yi waɗa dole ya biyayya a gare su to haka hajiya salamatu ta yi ta neman gafarar su tana cewa su yafe mata alhaji bafa ya ce mata ba komai ta kwantar da hankalinta allah zai ba ta lafiya bayan kwana ɗaya misalin karfe goma na safe hajiya salamatu ta cika da kalmar shahada ta ce gagarin kuna alhaji ahmad da 'ya'yanta sun sha kuka alhaji baffa ya ruɗe sosai da mutuwar matarsa hajiya salamatu shi ma yi ta kuka sosai to wannan shi ne sanadin da ya sa alhaji sani da alhaji zakari suka ƙara ɗora wa hajiya balki su karan tsana saboda suna ganin a sanadin aurenta mahaifiyarsu ta rasu suna ganin kamar ita ta kashe ta banda abinsu ai wannan jahilci ne babu fa mai kashewa da rayawa sai Allah Allah ya halicci mahaifiyarsu kuma ya amshi abinsa ikonsa ne ba wanda ya isa ya hana a ƙarshe ma sai suka kulla wa bilkisu sharri wai ita mai ya ce ita ce ta lashe wa uwarsu kurwa ta mutu saboda ta ce ba za a yi aurenta da alhaji ahmad ba shari dai kala-kala suka dinga kullawa hajiya bilkisu tana kallon su ita dai ta san duk mai gaskiya yana tare da allah to bayan sadaka arba'in aka ɗaura auren bilkisu da alhaji ahmad ta tari aka ta farin gidanta da ke gre gida na gani na faɗa da allah ya bata abdullah kuwa an yaye shi yana wajen hajiya amina ita ta amshe sa sai an kwana biyu alhaji ahmad zai zo ya ɗauko shi su za su riƙe shi yaro kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa yaron ya taso cikin kwarjini da ɗaukaka bayan watanni tara hajiya balkisu ta haifa katon ɗanta namiji yaro mai kama da ubansa alhaji ahmad an sha shagalin suna Alhaji Ahmad Munna a wajensa ba a magana aka sawa yaron suna Abdurrahman. An sha shagalin suna. Alhaji Ahmad Munna a wajensa ba a magana aka sawa yaron suna Abdurrahman. An sha shagalin suna. Alhaji Ahmad ya saki kuɗi sosai Munna ko wajen hajiya Amina ba a magana. Allah ya amsa addu'a su ya ba wa ɗan uwanta Alhaji Ahmad haihuwa. tana addu'ar ita ma Allah ya bata ta ta haihuwar ya sa tana da rabon samun ɗa a duniya amin Allah mai kyauta da ƙari balkisu ta koma sankato katon ɗanta namiji shi ma kamar su ɗaya da ubansu alhaji ahmad nan ma an sha shagalin suna arzikin alhaji ahmad sai da ɗabon bunƙasa yake yi allah ya yarda ga kuɗi ga 'ya'ya allah ya bashi ai tun da su ta fara haihuwa shi kenan ya kasance akai-akai take haihuwa ga su dun maza take haifa haka yayanta suka taso gaba ɗayansu kusan kansu ɗaya kamar tagwaye wannan yana bin wannan wancan yana bin wancan gashi allah ya ba su lafiya yaranta suna samun kulawa sosai duk inda suka je an tanka su saboda yanayinsu suna burge jama'a yaran akwai farin jini gashi Allah ya ba su lafiya haka hajjiya bilkisu ta kasance cikin haihuwa akai-akai yawan haihuwar da take yi a yaushe sai abin ya dame ta alhaji ahmad haka zai sa ta a gaba ya ce mata nasiha yana kwantar mata da hankali ya ce haba bilkisu kin taba ganin mutum allah ya masa kyauta ya ce ya gaji da kyautar baya so ba zai amsa ba karkin manta fa da haka nake neman haihuwar nan ido rufe ban samu ba yanzu kuma gashi Allah ya azurta ni da kyautar 'ya'ya na gari masu albarka waɗanda nan gaba za mu yi alfahari da su insha Allah haba bilkisu bai kamata ki wa ubangiji butulci ba Alhaji Ahmad yi wa Bilkisu nasiha sosai mai ratsa jiki nan take jikinta yi sanyi ta dawo tana istighfari akan abin da ta yi wa Ubangiji Allah ya fi mata ta yi kuskure ta tuba ba za ta kuma aikata bana irin haka ba nan tun daga wannan lokacin bilkisu ta kasance cikin yi wa 'ya'yanta addu'ar Allah ya musu albarka maka kuwa hajiya bilkisu ta je ya kai kusan sau goma a gidan alhaji ahmad gata kuwa abdullahi yana sha wajen alhaji ahmad ya ce abdullahi mabuɗin alheri ne a wajensa tun da aka haifi abdullahi ubangiji ya yi masa arzikin samun yaya don haka yake ji da abdullahi tamkar ɗan da ya haifa yake jin sa a cikin ransa abdullahi bai san maraicin uba ba don ko mahaifinsa ne iyakar gatan da zai samu kenan ya taso cikin gata da kula bai taɓa sanin cewa alhaji ahmad ba shine mahaifinsa ba kuma an yi sa'a ba a samu wanda ya taba sanan masa cewar alhaji ahmad ba shine mahaifinsa ba matsala ɗaya ce abdullah yake fuskanta wajen mahaifiyarsa san baya samun kula a wajen hajiya bilkisu irin kulan da duk wani ɗa yake samu a wajen uwarsa sam hajiya bilkisu ba ta kula da shi sai dai ta kula da sauran 'yan uwansa su Abdulrahman. ko magana ya yi mata cikin tsawa da hantara za ta bashi amsa shi yasa duk ranar da ya kasance babu makaranta to baya zama a gida sai ya gudu gidan hajiya amina don tana nuna masa ƙauna fiye da take yi wasu abdulrahman kaninsa har su suke yi suke kiransa ɗan gidan mama amina yana jin su amma baya ce musu komai da yake shi sam bai da son magana sosai idan yana waje ba za ka ce yana wajen ba shi yasa wasu suke masa kallon miskili kuma ba miskilanci ba ne haka allah ya yi shi don idan kana zaune da shi kuna hira za ka fahimci halinsa idan kuna hira da shi za ku yi magana da shi cikin natsuwa ta fahimta shi hayaniya ce baya bukata tun yana ɗan karami bai fai shiga cikin sauran 'yan uwansa ba irin ka ganshi yana kiriniya ba a ko da yaushe za ka same shi a waje ɗaya a zaune shi kadai shi yasa ko cikin gidan ka shiga za ka same shi a zaune a waje ɗaya wani lokacin ma idan ya ji ƙannansa sun dame shi da hayaniya sai ya tashi ya bar musu wajen ya koma wajen da ba za su dame shi ba saboda natsuwar da abdullahi yake da ita shi yasa alhaji ahmad bai da wani abokin hira a gidan sai shi yana dawowa wajen aiki kafin ya tambayi wani ɗa a gidan sai ya tambayi abdullahi yaro ne mai kaifin hankali da tunani idan ya fahimci baka son abu idan ya yi maka abun sau ɗaya ba zai komai maka ba zai yi ƙoƙari ya ga ya kiyaye don haka yake ƙoƙarin kiyaye ɓacin ran iyayensa musamman mahaifiyarsa wadda ya fahimci ba ta sakan masa fuska abu kalilan zai yi ta rufe shi da faɗa da ya yi abin faɗa da bai yi ba kullum cikin masa faɗa take wannan abun yana damun abdullahi musamman yadda ya fahimci mahaifiyarsa ba haka take yi wa sauran 'yan uwansa ba tun yana ɗan ƙarami ya fara fahimta mahaifiyarsa ta tsane shi haka kawai yakan zauna ya tunanin dalilin da ya sa mahaifiyarsa ta tsane shi Ga shi ya ga ba haka take yi wa sauran 'yan uwansa ba shi kuma a kowane lokaci yakan zauna ya yi tunanin wai me yi wa mahaifiyarsa take nuna masa tsana haka shi kuma ya ga a shi muradin sai ga yayi abin da zai faranta wa iyayensa rai amma ita san ba ta gani daɗin da yake ji yadda alhaji ahmad yake nuna masa so da ƙauna ta nan ne ma idan ya tuna yadda abban nasa yake nuna masa yake ɗan manta abin da mahaifiyarsa take masa wani lokacin idan suka zauna da abbansa bai da wata magana kullum muradinsa da fatansa ya yi karatu ya zama babban soja. Nasaru, Assalamu